cinewo na bal ajiyarta na jautar da mu eni benyo ajiye-ajiye ebe ba ti bididi ni ko a tafe lati baba amma a ke su so ne sada je da na loji ni na kun a loji loji na tale je ake ba nuna ke shi a cikin ati ke a ti wu a ti wu wadon fata kimo talauci da ne nan efu bẹ́ẹ̀ ni bɔ tí ó ń jà ń tẹ̀yà èmi ní ọ̀bà tv o black and white di india film oh, e ti e ti ti ato ka yunya atan atin gori amma ba ni suku tule eh video to da me video le ga me video le ka mi le video ni ta ba ni gun ga ndo ti ga ni to kila wen ga ti da be lo to ga ga je ne da o ke de ko da pai ne na wale zai ma ga yawo ga wato tun gwamnati ne daga tabar da zaba wannan zai ji wannan ya wata na fanguta mini pangu tan gawa tunyo mini pangu tan gawa jiyawo mini pangu tan gawa jikando mini pangu tan gawa lu taji kuma da amma ba su ko wani billions of naira na litaje ko dole wato da ya zagi dango za mu ci gulo ka gasu mun jode wani wuce kawai na wace na Najeriya bai ne sai laji boje samu ne su jiro jihon Najeriya ta ba kiwo duki Allah ba shi ba a rin sa sallam gan la ta kuma sa a jin alkiyamiya ta ta sura limamu dukiya ga dokun fi kuta ce ro sai ya fi dukiya wuce ga azoke hata yi marabul mali mai ya zalu sadakatahu hatta babu na tozo je wana go wada na go sadaka gumo nan hata yo ata ya aruduhu harun ga lau za mu ce fa kullu zi arudu alai la la baliki to da na la ya go inda bukata sadaka ba da a wala go dinga go amma ba ni ne wa bi amja de daga mi le bara ile ani ayu na agutu na wani gona agutu ya a ya a ya pass le guna ni ha kacha a je bara debo o so ga je bara wa do ba o te wole wa ya no e bu ba give me 2 million ko a ti go ni ye ga méjì pe la ri o ti je ko ta ko ga lo sahih bukhari to sai muslim al-mushkatun nasabi ji raka mai hadisi 129 sai jami'u sagiri raka mai hadisi 7430 daga hadisi na biyu rero mina alama a kiyayo da na jewo mai shaganin gai da gaji da shaganin mai ganewa da na jewo mai shaganin gai da gai da ganin sai gife a sai jewo mai a jan nga àjẹwó nga ìdàgídà àgbàzó nga ìdà àti ìlàmì túnṣọ kó nga àti jíjẹ tìlú fún bẹlẹ mọ ìjọ ìrìn bóró alimami ahmed tó alimami tirimizi ضياء المقدسي المختار لقاعدين فيه وزيفة ابن اليماني المشكات مشكات المصابي لسه ما عديث 5360 sai jami'u sagir ya kame hadisi 7431 uba annabi sallallahu alaihi wasallam inji zai fatat ne ma cocu jiya zabi uba annabi sallallahu alaihi wasallam ga la kuma sa'a a ja tashin kiyama hata ya kuna adin nasu bi duniya luka abu luka ka na ja alkiyami na zana wa mai je gana ngai gife ne gife ne من alama alkiyano a ji amana take wajen yana ga amana take a ga amana take al'imamu ahmad ta al'imamu bukhari ta al'imamu muslim ta al'imamu tirmizi ta yi maja alabe daga hadisai zai fatattu yamanu sai jami'u rakami 1584 ga annabi sallallahu alaihi wasallam innal amanata hakika amana na da na nafa nazalat fi juzuri قلوب الرجال واتشوقوا يقوتني بضع ثم نزل القرآن أتبتنا القرآن شيء فعلموا من القرآن أتوا إلمياء القرآن وعلموا من السنة أتوا إلمياء السنة أما زامن يا ya namu noma ya da alele wuda ga da tsara fotu bazul amana ta ga amana gobi kalbi daga ya zalla asaruha alwaqtu to kiga ake Allah ba ta yi da ciya mana da mu noma o ta ga alele fotu ku bazul a kiga amana go kalbi daga yanzu go to da cinan فجمل دعرجته على رجلك فنفض فتراه منتظرا وليس فيه شيء يتعبد لو جاء مالا دون كبيرا فيسبق الناس إذا تابعتما يتبايعون أدا تكون بدجا ما تشي بدجي لا يكاد عدل يؤدي الأمانة إذا تبدا تبلغ صومانا بنا hatta yi kala har a ta fi da inna fi bani fulan rajulan aminan zai yi kaza shi zai fi kaza da ba gina su daga guda wasu da amana kawo ta daga da wuni wayar hukunta su za ta hunwa ware hatta yi kala ne rojin har a ta ka zagan ma a jire da ku za a buka ku ma a zurafa ku za a bisa ku ma a kala ku sai za ta bani jan kalu kuna wa ma a fi kalbi a batu hadalin min ta hadalin min iman ga lama je iman ka musta na gikiya zane je amana ya sile niya e ko yi zu ko dina e la ti kana ji ke ba ngene bai ko ji ga ba ne mu na bare a shi bufu ji bufu shi terminal ma wasu lana aji ka fara fara ta shi ji abu shi na fata ji kiyo wuje ji ji a ta da to ji kene be za ji no ye na ke fu gaki na ti wuje bi ne bi a ti we da ma mi ni pa ni wato di kanan wari to ga ko gina raga na na di gyan na na do kwani na to di mu do kwa kwala wa ku ta ba waji me ke ku ni o ba ta cin amana mo ko e ba kibo amana da mo ẹni kú ní ẹjì dàgbàrà bí wọn ẹjì dàgbàrà bí ni emi turu be the same thing ajiye ruku ci daga ne gwabu mix be emi turi ta an ka yi wani da an ga ku da emi turu a da ake gida be su yaba ga shi wani kuru da kiyo ko ga da dai wo mata kiyo amana da bo amana da bo e da ji da na ba da na ne guba da ne la ci da mu da kuna ko ajé sọ́kùn méjì lẹ́yìn ládà àbájá ara gbáàlù yìí òun mẹ̀tí àwúgbá tí àṣàjẹ́ ẹ̀tí nà díjẹ́ àti gbóyè kakòtò àti wútẹ́ fẹ́ẹ̀sì agúlẹ̀ owó àgbógbó pààlù ilẹ̀ ìlẹ̀ ẹ̀gbọ́n wà gbógbó lọ́gbọ́n ara pàtàkì ìná alùbùsù lẹ́yẹ kú bèèrè ó náà àtọ́kẹ́ ẹ̀yà àtọ́bí ma kààrọ̀ bí ajízùlù bí sọ fún mi ti jẹ́ ìdánwòbẹ́ arájẹ́ òkú mítú arájẹ́ òkú pẹ̀túrò tún dẹ̀gẹ́ sẹ́ńtì obìnrin àmì ojẹ́ kàṣẹ́ ṣùkú ìṣìbà àlèlú láti rọ́ ní ilé ìtún yìí fún station ní àdàjọ́ òjá àbílẹ̀ ó gbáṣẹ́ ẹgbẹ́ tí wo àmánà tẹ́bọ̀ ẹgbẹ́ kan fún ní tẹ́mọ̀wàdà òkìdí àmánà ẹni ohun tí wọ́n ime saboda na biya tsaye ta bi wa k'o ko jin jimuna n'a wuce wazo baba haƙi ya ji wuciya ya je wuce baba za su kuma baba wucu ba ya ba wuje kuma wuji ta ba ta ce babu alkhairi ta sakani a nisa ilimin yiwu kami a ga ajiyar halittiya ne sai mai fata ga ajiyar ba ma ta yi gyan gani sai zafe shi jo wuje alkhairi ya jama'a wuje wasu ya ci tacin wakilu wani da dukiya na waje ya ci tacin gangani da ya ji jino da baki bo amana dalwa ngala ani diga izabi atil amana fantazir sa'a aga amana lake abo a ta amana ta ake ce ko alkiyami mina alama alkiyano in zagi ja sai ta ya bu ko al-imam Ahmad da alimamu musulmi agwari wa abe daga hadisi ya nasu bin maliki ko ga kogalo sai jami'u sagiri raka mai hadisi 3799 ga alif zuwa salim wasu misali min halin nari adar jama'i da guba ta na mini jimiyar wato lam arahuma ba'd ba ni na nabi shi da milali da ya wuce ya ma da ya ga kamiya ji tashi kiyama nan mun jamanaji ma'ahum bulala bulalaye sun gwabo ta azna bilbakari bulala wuce wacce wa gakin tare nan ko ya turi buna biya na tsela bulala na lauza shi ce jazalinci wani faru a matsayin zage jibo ka siyasun a gaya tufuwa kan ariyasun amma al'aura ta shi jambo ko mumila tun ma ilatu a ife da daga ya kwan soci a sama hafa yamu su hunna ga ne kyaye ka asmi matil bukuti alma'ila to a ga tozo wa ga tozo ne tozo na ko ko ne ko ne la ya kullu aljannata ya gidi ne ja alwa aljanna wallahi gidna rihaha ma waka ya kai aljanna wa inna rihaha e bona ki kai kai aljanna la yajid min masirati kaza wa kaza e da da kaza da e kaza wa da waka aljanna kamila an shafi no ina eh bi da makarantar university da fali ba wannan wallahi wa gaje gina shago ga samu musulmi ga ji mamaki ko ẹgbọ́dọ̀ e wọ́n bẹ́ẹ̀ túnlé ẹ́ẹ̀dẹ́gbọ́nà wà ní ẹ̀nà kúgbà náà ẹbí pátá jìnà wúdíẹ̀ sọ́wọ́dà gbọ́gbà ọba yìí ìwújú lè túnbà yìí rà yìí kó ẹ̀ṣú pátá jì sẹ́ntì ko. nígbà tí ọ̀tọ́ tó a lójì lè wo nígbà kan láti rọ́ ní jáde tó tọ́ àgbẹ̀ olówó ẹ̀wọ̀ fún àmà iṣẹ́ aláwọ̀dá látàkó gbèdé ànígbèdé wa àkélió wọ́n dèrò àkélió ṣẹ́kọ̀ọ́ wọ àkélió báyìí rí jùkọ̀ inú gbogbo kù nígbà kan láti rọ́ ní mẹ̀sí ìbàtà dín bal a duka magazin shi tuwo bayanin nan duk wata mina kaya masu kaya masu riba masu riba shi ko ku kwabo kwabo ga gawa ruwa ko ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ àlọ́bàtílẹ̀ olóró rẹ̀ rí mẹ́wàá bóòtún àmì especially leadership tó yìí nígbà àtàn àti rọ́ọ̀lì nígbà jí ìjì náà wọ̀n láì ọ̀gájẹ̀ ìwọ̀n dàjú lè tí wà rẹ̀ òwò jí gbogbo ní ẹgbẹ́ òwe ìfarùfúta wọ́wọ́yá gó wọ́gẹ́ jíje wọ́n civilizer wọ́gẹ́ pẹ̀jìlì báàbù kó oyi wọ́gẹ́ alẹ́ wọ́yá ó jẹ́ láti bá ní ẹgbẹ́ tí ìbò ilẹ̀ láti méjì kí àrùn mẹ́sì mini civilization àìlẹ́gbẹ̀ mẹ́sẹ̀rẹ́ jìnà ne na. babu la juju wuda ebu la yuda sun da juji jilbabu ko Allah wace ya ji kiyo Allah wani sauke kewa ki sifa wa e da wani loto la yoya wato da ji maki ti kirki loto da ji kiyo wato da waba wato ba ji maki da kirki loto da ji kiyo wato wa ini amma da ga ya gude amma kido amma daga kondom ya da jingino mo free bakwai makaranta ya jiro ba ji bayan zagi a juje ba gaba coco ba jajin baligi zagi ajin baligi ko wa ku bi aji class na aka nuto shi ko ku ga to jilbabu ji jo le le no kin be no ji to jilbabu alo inda be ku tukon se to aba guro Allah no gaskiya yoni wanda ji patan ruji ganila ki turu gaskiya inna fitanu ja tsami waga ganna wa ga ko da zamu ko ne wallahi to din da ki mu do ba ka e eh, umma ka umma di criminal ga lango ya da ge kun da za don ta ce e go di go ku ci ne an gare ki jin ba ta fitin ba zai ya kutu ne kayan mata ne jina alawar yan bagi bayan zagi shi zagi da hunci wasu wada wada ko na je mu muji na jina ya kuku na kuwa ta ya kuku fi muja ta ta fito mu muji bayan yau da tuwa alfashi na gashe garin ga alisa asali mai ta hanyar jihar jami ne ta ya kasance bal a nabi sa a sallam da zamani a bibe ba ji bayan zagi ya ce da ta yanki ga ne ga je ko ka fore je ko zai ga je yi ma riga ga ne ga a gayyar mai da ya ka fa suna alama ne ɗayan nan gulun lautiya ke yi hijazo yana wuce su tulo sama har ya zaga da basiran a sai ne na nan alimamu bukari to alimamu muslim alabe daga hadisu ya abi hurairu radiyallahu anhu أقال نبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون الساعة أجال كيامة حتى تخرج نار من أرض الهجاز سيء ننجو تقع الله تيادة كي يجازو تديو أن أكل إبلي ببصرة حتى باب نيلغا تتيرا كنجو كي يتصروا تيلين النيل إنن ما تيو أسكن إنن ما لا تيادة بلاني وهذا سيجايو صغير يا لالتاني يكتم يا حديث 7410 mini alama alikiyalo aga ilimi la veja je ilimi aji na dogon jayi tabi aga sheba wetin da abi adokun tẹ́jẹ́ pítì máa kéèdè àdókún ìlà àjíjì mẹ́ra àgẹ́gẹ́ máa jí máa dókún annabi sallallahu alaihi wasallam inna min ashrati sa'ati lalla hakika min ya alama shi ya alkiyano an yurfa al-ilm ala a ja ci maga aka sheba wa yafshu zina ya ci daga aka sheba wa yushrabu al-khamr ya da mata da fige wa yadhabu rijal ba gishi a da da da dokwa wa tabqa an-nisa'u ci ake da gishi hatta yakunu li 50 imra qayyim wahidu har babu ne da ja mutum a to da computer yake ba gino al-imam Muhammad to al-imam Bukhari to al-imam Muslim to al-imam Tirmidhi to al-imam ibn majah daga hadisin anas ibn malik sai jami'u sahih wata mai hadisi 2207 bani ọ̀gá ẹ̀gbẹ́ wà tó ìṣúmọ́gbọ́ kò bá ní wà rí lójú àwọn ọ̀gá wà tó ìṣúmọ́kù lárí gobe wa yi a yau labari tó túwó dúwò kí a vietnam wo golf wo kaza kaza kí a mutu amma duk za shi yake yan labari ya ciyar da zoke uku duka ko kunaini gazo plaza da yanayi biyu da lajinin wale da shi wayo labari ya fi muji ci yiwu har na su ya ta hankali wani amma wayo tarihin sulbid na bakarwa ya ta wale da shi kakun wallahi sashi mashi mai kuskuren nan ko su gashi gasa kala da dalilin da ya gudu gaba wa makarantar ya su ina ta ɗaga na wàlú makanta ètú sókèdè makanta àdébòtán òfin tó tó àrílá masha Allah tó gá lè yọ àgbẹ̀tún tó tẹ́lá àjùlá lójíjàn ko da wani makaranta to wucin amma ta shi mun ci dogo zan da to ga wa salatu kai mi ne noni waji sani amma waji asubai da da jan e ga da kuno kuno wani makaranta ko ne ta ta gwala je jai cha da ga bai da rubi ajini gwala juji ga ko waje a jirgin da ce bala a ciye zuwa ya zai ji masu a mai umarkan da kwanu zuwa gabo su a kenan ìwé kábọ́ọ̀sì náà àgbẹ̀ láwọn jíjí jìnnà láwọn olómi káńtà náà ìgbà ìdè ní mẹ́ra jìnnà tó dàdé yìí ìyá sai su a zani ya tuwa zani karuwa zagi da karuwa bagi ya ci zaki zagi da karuwa ya ci zaki bagi sai su dukula wa idin minu ma ni a tsadda da zando mina wa lajin lagari annabi sallallahu alaihi wasallam ungasi na ga da shata ci a litaji ibta lawul law bi tauni wal aujai allati lam takuti aslafi ce ta ce ba san da ya ne da be ka da ba san ci da ta ci a ne ene esiya ko ba san ji gidin da ci ne wadda mini sifa da kirki shi da ya caya wanda zina la yaduna ma Allah ila na akhara wala yafi nasa da jarum Allah ila bil haqqi wala yaznuna eh la ya fato ci ba a ame wuza ame jiki ayo ame da ya can Amma ne za ki ji faro ba ji uce da ji wule ne ga ndo ba ko wula butu ne ga ndo ba ko nígbà tí tó gẹ́gẹ́ ti kí gẹ́gẹ́ ti wà bẹ́ẹ̀ tí ó kó kó ba ta ne a jambe ah, so ci mu a nan da ga alhamdulillah sun ga ji mu wẹ́jà a ti lọ́ mọ̀nà wẹ́jẹ́ ni ó kẹ́ ń jẹ́ tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ láìsí rẹ̀ ń dọ́wà ní láàmì ní dàjẹ́ ẹjíkẹ́ wọn mí ni ó dẹ̀wò jí dọ̀gbọ́ ní ó tẹ́lẹ̀ ẹgẹ́ jù ní ma bẹ́tẹ́ da bẹ̀rẹ̀ ti a bá tẹ́ ẹgbẹ́ tí ìbò ẹgbẹ́ kiri dabo dinabun kasa ga tuba kuma government ke produce zai lasin siya to vision zai je da tina har tuba abin a yi to yakin da wata ganyar yakin da bai yi commercial sex workers zai je lokacin ko commercial je commercial ekin lotu yi rene yi e lokacin bai ta gibe yin zagi a ba bana ko haka babu na ta ce wobi da wani gwamnati ya gobe ayi nan a kin da ce ato police station a ta ce go da ne ga sa mi kin ji wa ya wa ne ndu di ne ndu ne ba ce ba ki bo di ne ga di ki nga ga sheba wallahi man tin da to so da bo ne ka ga ku la la la ka jin da ji shinya ula ula ta ula sa ba eh bàbá tẹ́wọ́ lájú na ọ́ káà ìdẹ́fẹ́ ti ra ẹ̀wọ̀n káà náà tó àjùbà fún àjù gani ẹ̀ńdó rẹ̀ gẹ́gẹ́ ní àkúdàkúbà àgọ́ bàbá ní mẹ́jìnà tẹ́ pẹ̀lú yánú ẹ̀. pàtàkì ìkìlẹ̀ ìgbà ló ń gbé à. wallahi tallahi kami ajin alifiya ila ni sa sun abba labada gani ya ji faruwa in da ke gun so so ina ni mini ní ewu aléje lókun gúnjẹ́ ọjọ́ eh, laboratory lab time gist yìí ná gáàndé ti gbogbo ẹjí tí ó jọ tó wẹ́jí wẹ́lókun gbogbo ìṣọ́t it wẹ́jí dọ́gbó clinic ẹbí ugbo abdulrahman ó jẹ́ yàmí labari gan-an ajẹ́ test na ya ji ba ta ji fi wata yin zagi ka ka ka ka ka ka ka yi wanda ga adike su ne ki san zagi ne shi zaki yagu uke jin uke jin bayani a ne gada ne gada ne gada ne gada ne gada ne gada ne gada ne har ki babu ne gada ta yi fi guru a ga a jirgin zagi wata bai zuwa gun bigan wani sajin wani kashi wajen bajin ya ake babi wani ya ne kashi hala ake wani ya

alhafiz ibn hajar ba ta shi mai hadisi shi a ga hadisi mai lauka ya da gina jate da mana a dokun ga giba gina jate da mana a cike ga mini sababi wucewa bai kun ga da ga zai jake su ga ne ba gidi ko a lokacin da jaya dukun ba gima jike a ba gya ga dukun mini alama alkiya mai wasu tudu da wani mi da yan bidiya shi da gife shi al-imam tabarani daga hadisi abi umaima jumali 0, sayiha ya al'albani raka na rifin 690 sai jami'u sagir bulman page 3439 raka na rifin 2207 ga alif sa sanin ga inna min ashiratu sa'ati min alama alkiyani an yi sama sal ilmu ya zudu wailimi inda al'asagiri ko an yi sama sal ilmu inda al'asagiri ya zudu wailimi da ba cikin gijo al'asagiri ba zo sashe mai jo fasara ga fasar wuyi ya zudu yi bai bidiya shi al'asabiru dabo za mu ci ji fasara ga ji ta kan gishi amma ga je ta nusa dago mai da ilimi na coci ma fahimta ilimi jiyo na amma da ta kan gida bane ji bai ilimi na kawai ga ji kafin da jibe musa nan ga jibe ta kan gida ne amma wujiro ne kafin wuji ilimi wuji wuji ya yawon ga jikiyo ga ta mi yawa za mu ce ta kan yi mai da ilimi musa mai shi mai biyan waya mini alama alikiyano efu ade asheba wepe oge kakuna akwụkwọ rasha na ya sesa medeji awu na adi 10 miliyon ya wepe na akwụkwọ iraq iranwo medeji awu na adi 1 miliyon ya wepe da kuna america zuwa na ga bacci ina zai ja wuna a jagakin to 2 na go ko su zonga ta zo ta ki zakan yi yawo wato ga sembo e kuna gunde musulmi sembo da zai ja wuna ji 30 million ya ali ta je mare ko kun mafi ba da ba na je ta ta ta ta ta ta ta ina ciki ba eh ko ba zadana ko uda somalia dana uda egypt dana uda sudan dana uda chechenia dana ko ba ta kijiwo ko kuji al-imam Muhammad ibn Majah daga hadisi ya bi da hadisi ya bi Musa al-Ashari ga nabi za a san daga ya dai sa al-haraj ka ya jali kiyami nadi al-haraj al-qatl annabi ga ne al-haraj ne ya dawo gama huwa katilin kufar wuji ga ya wunan da wu kafiri yare ake katilin ummati ba da ba da mai da mini alumun ba ta ce wugo shi musulmi musulmi har ga shi rajmiti hatta anna rajula yalqa yalqahu akuhu har ya da da gangani da yake wuyin yake akumi wuyin sai tunda wuci ga yake wuce yan ta zuru kula ali zalika zaman za zamani wuce zai ja ji hankali nan a ga hankali ba wucewa ko ya kulu kula ha ba minan nasi ya sabu ya annum alashe wa laisu alashe shi hatta babu ne zai don huta ta ba ne da kirki a da alhalin su da dai lokaci wani rai ji ga ku kafi na musulman musulman ga ji a fiye wuce sai jami'u sai zaka na hadisi 2047 silsilatu sayya 1682 ní àlàmà alìfíàní ìdàjẹ́ àtẹ́bẹ̀ wọ́wọ́ wọ́n àjí dàmú àkó àlẹ́lìbọn wújẹ́ wọ́n àà kó àràwùbọn wújẹ́ wọ́n àà wújẹ́ ti kí wújẹ́ wọ́wọ́ alìmàmù ahmed mọ̀sílẹ́dúgbò alìmàmù bukhari sai bukhari daga hadisi ya bi hurairah radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya ci yanna ala nas zamanu zamani da biya zaji kana ji tashin kiyama na la yibali almaru bima hadha almala ita e, da ji damuwa babu tuje waya amin halalin amin haramin ko alani bo wuji damuwa ko arabu bo wuji damuwa ki wuje wazo ewo da babu lo so ku ya lalu la ho wa ga ri wuce wadi ba ga so ku yi. òjò tàbí sọ̀kú yìí wo epo ní owó kéèdì owó ìdíbí yá bu a sì rẹ́ta méjì ẹgbẹ́ ni wà wọ́n bí owó kéèdì owó ìdíbí yá bu ó dídé àlùbáríkà ọmọbí rẹ̀ wọ́n ọ̀tọ́ a five three four four alkiyami musulmi jadashi ya zaku dan guru amma kafiri ga azan mana kafiri ga da nasara ta taro kafiri ja fe cin azaba kafiri ja fe yi ka ba alimamu ahmad dubo alimamu abu a suna nubo al'albani a tsohon rakami hadisi 1893 sai jami'u sojin rakami hadisi 8184 ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai an tada alaikum al-umam min kulli ufukin kama ta da al-akalatu ila qat'atiha wa sabaka ya jali kiyamina al-umma ja ta da buke kemene da ga inji tilashishi ko ni ya ga mu ne Ƙila ga ya rasulullah ya tuce tuce فمن كلة يوم عيد بكفوتي دقوانا قال لا نبقى ولكن لكم بطاء ka gusa yusaili bai dai ta kube kube gusa ko na gaya ga yin gusa yusaili abu ya jawo ko da kagon ta daga ya ci dire ne ci ba na denje ba na nuwe da na minimun da e digan gauja ko ko ndebo

ويوزع الرعب من قلوب من قلوب عدوكم na da fiye na waje na a rata sun ci wayar mun so a ne diga la da libu bi duniya ya da ya washi ko ya ci kulu mota ya ne da ci mu wuri a musulmi ko Wani tu kafiri musulmi ko yawo ko ne ba musulmi ko yawo ko ji kaza in ga ba kaida da daga ga musulmi ga ne ce ci ba ce kafiri ne tuja ce ba ba ko wadda su kafiri wuce na letu wani wucewa za ta ji bai jari nasara ta ji wa wasu da wasu a jiba da ba soci wasu ake ya soci layu wasu ya soci wa tacca yau nasara ta shi gudun shi amma kafiri ne su kuma musulmi ne su kuma kafiri tinge musulmi tinge kafiri saba musulmi saba kafiri ji siri musulmi ji siri kafiri kwani musulmi kwani kafiri bashi musulmi bashi kafiri ji jilbaba musulmi ta ji ko kafire jinfe musulmi jinfe kafire ji sallah musulmi ta gaba ji sallah to ba to to to ci go ya nasara ta ci go gore musulmi rin ne a mina alama alkiya bai da ta bai tabo a ta ba alkura da ba ku àmọ́ àfẹ́ bàbá jíjẹ́ bàbá bàwọ́ wọ́n tó bẹ́ẹ̀ gba àlùkùrá nìgbàkó ẹgbẹ́ tó ti jẹ́ ìwà fẹ̀yìntì lótú lọ́wọ́ جزة الصحيحة رقم حديث 257 في الجامع الصغير 6467 قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن يعني قد القرآن فليسأل الله به ولكن الله بطيتها فإنه سيجي وأقوام أعبد جمعنا في نجابة مبيجة يقرؤون القرآن أتيب القرآن يسألون به الناس أتعفيد القرآن lokaci dogo a tafe la'ar kur'anu ba ya gangani da zawon jiji nan mu ma'ana ya ce la'ar gaba al-kur'anu je babba ya da coci mutum a ko ló bá kú ìjàká ní àrítájò kààmì jẹ̀mà ń lò a abẹ́ àdẹ́sùmọ̀gbó ìjà àti abẹ́ abẹ́ láwọn jíkí náà àti abẹ́ abẹ́ láwọn àgbàyẹ̀ bẹ̀rẹ̀ yìí wọ́n ilẹ̀ ẹ̀tẹ́mú èmi táwọn olóòzòrò kùrá táwọn ìbázọ́ olùjíọ̀ àríyáyàwó bẹ̀rẹ̀ kàbúṣe ìṣù Hmm? ayyace ne ga a nufin tunani ko a majasa ita ne da gwa da sai bukari na a daga muke yi daga ga abu daula ya musu ya ga sai bukari ga a ga a wata kun ga sai ko ce ba da tuni biya wa ma mini alama alkiyano ẹni àtẹ́bẹ̀ fíye àmá àlásúnlé èdè àwọn gbé yẹ lómọ fíjì kó yẹ lóra àyíwá fíjì kó bí jí ẹgbẹ́ bí tí mú wọn dáàmẹ̀lẹ́ ló kúrẹ̀ gan-an wọ́n ti ṣẹ̀rí àwọn ìtàkẹ́ wọ́n lè ẹ̀ta àbúrò ká ẹ̀ta àbúrò ẹ́ nígbà ẹ̀ta yi lù ní láti ẹ̀tíjà àgbàrígẹ́ ìtùnáwó ga níbi tó àtọ́lẹ̀ ga láta zábùlà ya ni wọ́n lẹ́yà ni epo ya agogo da ya ṣíwùsì ya hata ìṣẹ́bà ta ìfẹ́kí min umarci alhamura sai a gẹ́gẹ́ jẹ́ tàbí mini al'ummomi a fẹ́ fiye yi samu na ha dire da sun ha suna na gaji ya je wuce na ayu da suna ya je ya ebe na agụ ibe ya gaji kiyo ɗago ya je jiro ruwa gaba riba ya sa riba ne ya yi ne interest wanda dole ta yi ne kami safan wajen wani waga da banking system wata ba ta ne banking system ba ta a gaga zamanin jaga aga a ga yujiri ko yujiri riba amma zamanin ta biyu ne a yi ibn majah ran la ruwa na biyo daga hadisi na biyu ma mal bahili sisatu sayaraka da hadisi na ciwa sai jami'u sagir ya kan hadisi 7273 sabuwa insha Allah ta'ala ma musa ga lokaci a tunani ya kafu ya gwamna za mu na ta tabo shi da ka doci gbogbo ya bi kotu ya ta ga alamun ya ya mai la ta sanyi jiji ga bezo shi bi ga alamun ya ci ko koshi wani ya ga bata na wani shirya alkiya ne to ta zo ba ya to ta yi da ajiyar to ci gobe ne subhanaka allahumma bi amrika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yadda ba Allah ga gani da alkhairi da ko shi mun koyi ta gani be da jibe ne ga mun lai ga beti ga ke alama su sa ajo na gaskiya ga ce inda ce ga da be ne su ne mun ga na yi ci faru ya fa ni shi da ba ci ne ana ma ta ci da mai be ne ga ne na alai ga musamman mun lai ga wasu gundu da ya mini ya a tsara ta sa annabi mai ga fitina fe ji faruwa ta tu ga ne balare bi jonu ga cule inan na kin balare bi inan ne kwa magu dan na daga ko libya bahrain yemen keyo tunisia egypt da ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

da muka da bikin ya ce makiri sai ce kafiri gaja ce ku makamin da ya zan su sun in na jibe ne fitin na sadarin musulmi ne ko a ne gan adam muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga ganin na ba nan ne daga ya eh, eh, eh, ce yo a ya kun su tutu iban da nan a rango ne yi mai ne ne iban da nan egypt ke ce no to a to a tunisia yake ce wani haci bahrain ce wani haci har ni ya gare ya gama da na kin na adabu ya wudu jire musulmi ji yawa a be guje wudu ji musu zaɓi da ya ka a to be guje wudu ji kin na mutum ya balare su yo ne ba ba ba ba ba ga ba yi ci ba ba ba ba ne la ba ba ba ba ba ba ba ga ba a cani ne bẹ́ẹ̀ sáńdọ̀ jí wọlé bọ́ọ̀bù ìtìkọ̀ sílẹ̀ jẹ́ ọjọ́ sáńdọ̀ jí fẹjọ àbúkọ́ àrálé sáńdọ̀ jí wọlé láti tẹ̀ tó wọ́n tàbí olè ń jù zàyé kájà ẹ̀ tó gbogbo jí orí bá sáwọn fẹ̀ wúwá yi jì ní raka nnajo in ji ga ko ji gafi in ji zuwa ta ne mai zuburi ce wani wuce digan zuru Najeriya ba ke mai zuburi na wani wazo ne ba su fo ni ko ba. kaga kaga ajiye wo da bidin gawa wani a gaban ba hatin nan yanzu idan da ke tsawa da musulmi yori alai ga dole bai yi suna diga da bai yi ya yi wo gaskiya yi ne duda ko ba ne da wani Can da nama Annabi Muhammad da ne ko a yi yake sai shi za ban za jo ko ga sure ne mun mun da fata da ne wani yi le za shi ya ni min yugo a ala ma mana ta ya be Allah aga Allah mana ya zaba mana mun. kula ji faruwa eza shishi nga to gaji ta ci waro mun wai daga gaje mai kin bayro eza shi non gaga ta ci wa balu ta ta da da ta jama'an ne ngora jikin ya da nan ta jama'a to bare rubbe ne bukata na amma ga wadda jikin ya jama'an ne kuma ga cule gaga eh, a jikin giya titacen ya jiyo titacen eh, eh, ya wata dukiya ya wakali na ga ji zeni tuhuma da yi wani yi ne zeni kawai ne e zeni mamaye rezeni tana zuwa e dubu mai ya wuce ji 35 biliyan nan e ya kuni kawai zeni da wani alaga ya zane gina ya zeni kawai ba kawun sun mai wani abu biyu ne kawun sun mai wani abu biyu ne a yi a wuya. a ayyuwe da wannan benin wa mai wani biyu a ci maka su da kimbo ko le taro din ni tece lum tulo an gija ya so be shi yau. ba ta maki dundo ya da wadannan mari shi Allah za ta wata lamarin sai ci alin musulmi da kwace kan doro ali zanna ali zanna ali zanna anna ka guli kiwa da ce kure su sai ci wa dalwa banu wa da da awa da kaga sai ta go kiwa banu ga kin ga kin ga shi to su ga ga sai ci wa ba ko alan ba waya da gune kiyo wa ba Allah yin da tinar da doka da dora da lauda ka tan abu so dai imani wala abu to ji magayi wata ku fitu wata ku fitnatan go la nan da zina zallahu minkum yusu be sunan da bibi duje ne yi sauye kawai na wata gbàlẹ́ ni ebe gẹ̀ẹ́sẹ̀ tẹ́ ti tẹ́lẹ̀ kàmú wo náà ní sọ́kú fún wa tó ti náà àgógó ní gbàtú ètò ìlú gbàtú ìṣòwò ìgbòhùn àwọn àdéhùn bá rọ́bà owó táwọn wà gbọ́. kí ìgbàgbé dàtẹ́ àti ètò wọ́n lè gan àjèlí jìrì kó àtòkùn bá nínà ìgbà tí bàkọ́wọ̀ yìí àpamọ́ tààrà gẹ́gẹ́ bá ń tẹ́jọ́ àtúyá kó kuma yẹ bá ti lámìta ti pè ń pè lọ pè yá á ti ń taba ji dabo a lebe ki yi dabo don za su za ara ta za shi su ga da hajjiri za a mida zo zuni ko kuwa zan na ji da edo shi ci na mai jama'i ga a be ti da ta yi nina gada a gajin yamma su ba mai fata ne su wajen mu bebe na masu su ku ji da ai in ka ta yabo a ko ta so ka bitu ya ci a da jai gwasu da nan ko a dai gaskiya ga yi kara yi gangani bai alamar na ji bai mun wani faruwa na nan dole yawan wani iya tafi jama'a na yau gbẹgbẹ wọn bẹ sọ ìmọ ìmọ ìgbẹ wo gẹgàn nyẹndóra wa ìdùn àtẹyìn láwọn igi bàjẹ́ ìwọ abúlélá ìlmọ̀sí ẹgbẹ́ tó ètò ńlá ga ìlà ìlàlá kí tó ètò ìwádìí wọn kí tó ṣùgbọ́n ìwádìí wọn yàgbà fún nyẹndóra náà zango ti gá alábẹ́ òmọ́ra alẹ́ tó ètò ìbí ètò ìbí bàbá nígbà jẹ bàtàn náà yẹsàndóra dẹ́bọ̀ yẹsàndóra yẹsàyẹ̀wọ̀ wẹ̀ bàtẹ́ wàgá jẹ kàn náà wà ẹwà ẹzà aláwà sọ wà wà àjẹwà ẹgbẹ́ wà nínú sàkárẹ́ mi gáyà dábìwọ̀n ya shiga garin doron makiri sai shiga alabiya ina shigo yayyo wale ga mini mini gigiya ma na gobe nan goyi ci ta ci fili ga da misali na Allah kan nan ke ji ta ka ne ba bai miji yin nan in me in me shi shi kan doro gitin kan doro ba gidi amana nígbà jí ẹgbẹ́ àti kàkiri kan báyìí yóò sọ ti sẹ́mtì nga ẹ̀ ẹ̀ ayà yìí yà máa nà wàlá ń jẹ́ ẹgbẹ́ tàn yà wàlá àtàrí bó ife ba wàlá ìmọ̀sí ìmọ̀ tí gbogbo ife dẹ̀kẹ́rù àdé báyìí àgbà báyìí wú òkú yìí dẹ̀kẹ́rù àdé báyìí wú bà nà gẹ̀gẹ́ nìyẹn láìwẹ́ inú òṣìṣì náà àjẹkàjà àjẹ da kyarwa ga baki kuma ci dabo da gigi za amana kai da gyoto suku a ga baki ji za amana wa ga wa no su ya kan ga jin wa dukiya to ne da nan Allah ga to do yare amma ya je ga je ya, ne aya wuce gaskiya ke ji faru amana na da bayani en no sai hakki ta ko na na zai àti abẹ́ adé wọ́n zìyà àdá níjì náà yìí náfìlà náà tí wọ́n lé èrè ìfòrílà náà ń jà tó àbẹ́jì tó náfìlà sá ń jà ní àti ìgbàgbé ẹbẹ́ ìní ìmẹ̀ ilé gẹ́gẹ́ ẹ̀wọ́n ẹbá tí a kí ń yà àtàtọ̀ àti olóhun tó àti ẹ̀yẹ a nínú tó tí mà àbúrò àbá aláàjẹ́ sẹ́yẹ fún náà har wa ne ga nan da mini in na labita sai ne ji faruwa ta taci buga ni ba ne zai zage a shishi da yi bon wele ga ga abeke wode ga bẹ̀ẹ̀mí bó wode ga jẹ́ ya ní ẹ̀dùn oúnjẹ ìdúgbò èèyàn ṣébìà ẹ̀dùn àkúrí táwọn èsì ó ń fẹ́ bí ọkọ̀ tí gẹ́ ìbẹ̀lú àkúrí ó tọ́ṣẹ́ ìrẹ́ àyà tí wọ́n jẹ́ kí ọ wọ́n jẹ́ ìgbẹ́ ìmánu ìmánu tó gẹ́ ìbẹ̀lú ọmọ tuntun wọ́n yà tí èdè tó ti bàǹgà fẹ́ ya wuce ci tutu ta tsaka ne yake yo a kuri gangani da amma amana je koye ajin go na lake abuna inda ci ga ci bo ci ga ba kuri ta wai biyan ko ai ban do da bo ga kaga da wa ci ta je kakin da shirya labe na ba sai ne da gaskiya yi fi fiya da saran yi so yi na ji jira na ya gore mun ji zanga ci biyan ba kana wallahi wa waga to waga waga hoto ne zangi da ji ga nan tun ke yi fata wato daga da tsare ba so àmánà dẹ̀bọ̀dẹ̀ àti ṣí dẹ̀bọ̀ àlàndóre ṣáàjì ìròyà ẹbá tí yẹn yìnyà yìí mi tí yẹn bá fòtìlà púpà bá àgúgbà àti àti yẹn yìí lọ

ko sai ci wa an ga annabi Muhammad sai su bai miyu shi an ga sahaba yi sai su bai miyu shi yi gidi ta ci gare ba fi da nan wode le da dan ki sawo ji waza ba wani kita to ya na mare da zuce zuce zuce ta ci mule ila ti ta ci yi ji iga fi da shi ke yo da shi da ni sai ci ga ke yo atamuruna nasa bil bidri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun ni ya ga da yeji zan gi furu be su kiriki amma ya lati ta sai ba batana ya mai bali ta biya zan gi kamin do e do da dini malama ta zama malama ta zama amma o ga o ga be malama ci ga har be yi wuji da kiriki mu an yi su da ni ga an kari ne so ale gaskiya ni ci ci na faran na mu ale ga ne fa yin wa ga fi miliki bo wa ga fi miniya ya ga mal ala mana ta kenan wai kan doro ki a yi tunanizon agaji agaji yana da ji faruwa zamani karshe na umar yi dididinai a zuwa wa fe ba wasu ti ti ato le gbagba wa ke da mije ma'un ci yau mu ija ci bo be no a ga yi zaje an yi zuwa a ga yi zaje ke buru